بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗon mu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar shi daga watan zulkada shekara ta 1430 safiya ta yi daidai da 23 ko 4 23 24 ga watan goma shekara ta 2009 muna cikin kitabul jihad a wannan littafin mai albarka na muwadda na imam malik ibn anas da mu tashi hadisi na 32 a wannan kitabul jihad babu ashuhada fi sabilillah babin da ke magana shahidai da suka rasu a fagen ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala hadisi biyu ya rage mana a babin malam ke cewa bismillahir rahmanir rahim وحدثني an مالك an abin النضر <clears throat> مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك قال رحمه الله وحدثني عن مالك عليكم السلام إيه أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا كوي بو وجاهدنا نعم وحدثني عن مالك عن أبي النضر حديثي لك أبو النضر سنه سالم بن أمية domin abu nadar alkunya ce maula bin umar bin umar bin ubaidillah wannan ana bada shi yana cikin almawali ne yantaccen bawa ne ba ga har yanzu dai sunan shi bai fito ba sunan salim bin abin bin umayya <clears throat> annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa bayani ya zo mishi lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ما يكي على الثرار من أن استبت أدريك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لشهداء أحد بأن يا مشي ما يكي على الثرار من أن استبت أدريك يا تيما شهيدا أحد ma'ana waɗanda suka rasu a ranar yakin uhudu su waɗanda suka rasu a ranar yakin uhudu su mutum nawa ne musulmai da aka kashe mutum saba'in ne me ya nuna maka mutum saba'in ne abinda ubangiji Allah ta'ala ya faɗa ya ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha Allah ta'ala yake tambaye su yake yau yanzu idan wata musiba ta same ku alhali ku ma ba ku taɓa samun nasara a kansu ba riɓi biyu abinda suka samu a kanku ko kun samu irin wannan abin a kansu riɓi biyu kun gano wannan domin yakin badar ya zo bayan abin da an yakin uhud ya zo bayan yakin badar ne a yakin badar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kashe kafarai saba'in sun kuma kama saba'in a matsayin bursunonin yaki kaga shine Allah ta'ala ke cewa awalamma asabatkum musibatun yanzu idan wata musiba ta same ku a awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha ku kun sami irin wannan abin da suka samu akan ku har sau biyu mana idan su sun kashe muku mutane saba'in ai kuma kun kashe musu saba'in kun kuma kama saba'in sai ya nuna saba'in kenan abin nan saba'in aka kashe a ranar yakin uhudu shine Allah ta'ala yake ce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi yake ce ma waɗanda aka kashe a ranar yakin hudu ya ce ha'ula'i ashadu alaihim ya ce waɗannan lallekan kan ina musu shaida na shaida sun mutu akan gaskiya sun mutu akan tauhidi sun mutu akan kaza sun mutu akan kaza sun mutu akan kaza ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan ka yana cewa ya shaida a kanka kayi kaza kayi kaza ya za ka ji hmm? ko yanzu a ce mutum zai mutu ya tabbatar manzo Allah zai mai wannan shaidar zai ce sai an jima a hin to shi ne faƙala abubakar ne siddiqu sai abubakar siddiq ya ce kaga babban waziri kenan ko وقل إن رسول وقل خير أول وقل إن nasi ba da muhammadin. wazirahu kenan sai zina abubakar ya ce alasna ya rasulallahi bi ikhwanihim ya manza Allah mu ba mu zama yan uwansu ba ai mu ma yan uwansu ne aslamna kama aslamu mun musulunta kamar yadda su ma abanna waɗanda suka rasu ranar yakin hudu suka musulunta wa jahadina kuma mun yi jihadi kama jahadu kamar yadda suka yi jihadi amma a wasu naku ku ya ce wa jahadu ko bai kawo wa jihadina ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ce bala abin da kuka faɗa haka ne kun musulunta kamar yadda suka musulunta kun yi jihadi kamar yadda suka yi jihadi sai dai su sun mutu akan jihadin ba tare da wani abu ya biyo baya ba ba tare da sun sake shakar iska duniya ba kun gano wannan ku ku kun musulunta kamar da suka musulunta kun yi jihadi kamar da suka yi jihadi sai dai bayan jihadin kun sake shakar iskar duniya ya ce walakin la adari ma suna ba'adi sai dai ban san abin da za ku yi ba a bayana fa baka abubakari sai abubakari ke ce da kuka summa baka sannan ya sake abin nan kyakyacewa da kuka summa qala sannan sai abubakar ya ce a inna laka inuna ba'dak ya rasulallah yanzu mu za mu kasance bayan ka kai kusan sai na abubakar malamin hu ne yankan shakku sai ce yanzu za mu kasance a bayan ka ma'ana za ka mutu ka ban mu tunda mazala ya ce walakin la adali ma tuhdithuna ba'adi ban san me za ku yi a bayana ba sai ce yanzu za ka mutu ka ban mu baka kaga yanzu ba za su fara tunanin su ta kusa ba sai sai bayan ya rasu a duk lokacin da manzo sallallahu yake raye sun san cewar tasu da saura eh ba na su za su mutu ne bayan shi ko ba ka yake ba to anan ibn Abdulbar yake cewa gaba ɗaya wannan hadisi ɗin iya sanin shi a kan dukkan ruwayoyi na muwaɗa hadisi ne wanda yake mun bai kai labari ba saboda me so da ce an malik an abin nadar maula umar bin ubaidillah annahu balagahu kun ga babu isnadi kenan bai kawo hadda an wani an wani an wani an wani ba sai ibn abdul barri yake cewa akwai waɗansu hadisan da suke da dauke da ma'ana irin wannan kamar hadisin da shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ji iwa mutanen Uhud addu'a ya zo ya hau mumbari ya ce ina nan ina jiran ku akan tafki na na alkausara akan haud wa qurbil mizani wal haudun alladhi ina nan ina jiran ku akan a bakin tafki ya ce a yanzu nan ina ganin tafki na sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka san ma'aikin Allah ma'aikin Allah ne to da sauran hadisai irin waɗannan da suke nuna cewa sako irin wannan na hadisi din yana nan har suke magana ya ce ban san me za ku yi a bayana ba ibn abdul bar ya ci gaba da cewa wannan magana da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi ya fuskanci Abubakar Siddiq da ita da waɗanda suke tare da manzo Allah sallallahu a lokacin amma ma'anar magana tana magana ne ga waɗanda za su biyo bayan Abubakar Siddiq kun gane wannan menene dalilin ibn abdul bar akan wannan yace dalilai da yawa dalili na farko kamar yadda manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar wa waɗanda suka yi yakin uhudu suka rasu ya tabbatar musu da aljanna dan ya ce na yi musu shaidar su ɗan aljanna ne kun gano wannan ɗaya eh, kenan sannan ayoyi da suke cikin suratul al-imran sun tabbatar da cewar su ɗan aljanna ne da Allah ta'ala ke cewa la tasbana allazina qutilu fi sabilillahi amwatan wala tasbana allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal أحياء يرزقون inda ربهم بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين bima آتهم الله min فضل wa بالذين لم يلحقوا lam من خلفهم min khalfihim Allah ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من bi Allah kaga wani ya tabbata saboda aya ta sauka akan su ne saboda ka suka ta iya tudukul ne ba zoniyatu dukul ba idan aya ta sauka akan mutum akan wata qadiyya to wannan qadiyar ita ce ajin farko wurin shiga cikin hukunci kun gano kaga yanzu wani aya ta tabbatar da cewa su yan aljanna ne wani hadisi ya tabbatar da cewa su yan aljanna ne saboda ayan ma akan su ta sauka mun gano wannan da ke ko to sai ibn abdulbar yake cewa ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce lan yalijan nara ahadun shahida bataran wal hudibiyya ba zai babu mutumin da ya taba halartar yakin uhud yakin badar da yakin abin nan da sulhun hudaybiya kuma da zai shiga wuta ba zai taba shiga wuta ba mutumin da ya halarci badar ko da kuma hudaybiya abubakar siddiq ya halarci badar abubakar siddiq ya halarci hudaybiya Isa ibn abdul bar yake cewa wannan maganar annabi sallallahu ya Allah ta'ala ya abin nan ma'aikin Allah ya fuskanci sunna abubakar da ita ne amma yana magana ne da waɗanda suke biyo bayansa kuma yadda Allah ta'ala yake ce da annaba salayin ashrakta la na amalu wa aka fuskanta da maganar manzala Allah sallallahu alaihi ai da ai shirka ma bata yi inda Manzala Allah sallallahu yake ba balle a ce da shi ake da ayar ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisaa aka kira sunan wa annabi sai aka ce idza tallaqatum ba ce idza tallaqata ba kaga idza tallaqata shine idan kai saki idza qallaqtum idan kuka saki ya nuna kuma annabi ɗaya muke da shi a wannan lokacin kowa annaba ne da yau kuma ga da an ce ya ayyuhal anbiya inda zamanin annabi shu'aibu ne annabi musa da annabi haruna ko <laughs> a ban ce annabi shu'aibu annabi shu'aibu kai ai nasa da tazara sulaiman ya yi dariya wai yana cewa kwazanci shine jika annabi musa inni uridu an uhike ka idan da ta yi hata ne ala an ta'jura ne fa bani hijaj aga da ya ce ayyuhal anbiya <clears throat> wani ya nuna cewar an yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin mutanensa sannan kuma akwai hadisin da zamu karanta can gaba kaɗan a wannan kitab na jihadi ko dai karatun yau ko karatun gobe da ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa mai aiki iri kaza zai shiga aljanna ta iri ta kofa kaza mai aiki iri kaza zai shiga aljanna ta kofa iri kaza mai aiki iri kaza zai shiga aljanna ta kofa iri kaza wanda ya azumi zai shiga ta kofa zai shiga aljanna ta kofa ar-rayyan da ya kammala sai sai na abubakar ya ce ya rasulallah yanzu za a samu mutumin da zai shiga duk ta waɗannan ƙofofin sai ce eh kai ma kana ciki ma'ana zai shiga ta kofar saraka zai shiga ta kofar azumi zai shiga ta kofar kaza zai shiga ta kofar kaza ya zai shiga mutum ɗaya ya shiga ta waɗannan ƙofofi Allah ta'ala shi ya sani wannan rayuwa ce kuma ta ta alƙiyama ita ma zaman kanta take yi kun gwani ya nuna cewa ba da abubakar siddiq yake da sauran dai dalilai masu tarin yawa akan wani abin da sa muka tsawaita bayani akan wannan dama irin wannan gabobin yan shi'a suke bukata kun gano wannan ko na farko dai hadisin ma bai kai labari ba sai da muka halarci waɗansu hadisai sannan ya kai labari na biyu kuma ga dalilai waɗanda ke na ilimi ne suka tabbatar ba wai ko son zunzurutun san abubakar ne kadai ya sa wai ake ta abin nan kwangwaba kan baya akan waɗansu abubuwa ba wanda yake komai za ka yi shi ne a mahanga ta addini la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq قال رحمه الله فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك يتنظام كسن شبانك وانا حديثي إمام مالك ابن أنس كأدي يروي توشي كما حديثي مرسل وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا وقبر يحبر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجأ المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بئس ما قلت فقال الرجل إني لم أريد هذا يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم la misila lil katil fi sabilillah ma ala al ard buqatun hiya ahab ilayya an akuna qabri biha an yakuna biha minha thalath marrat ya'ni al madina wa hadathani malik ubaydullah ibnu yahya al yake cewa babana kuma malami na yahya ibnu yahya al ya karanta da ni wannan hadisi daga malik shi kuma malamin malik a nan shine yahya bin sa'id al'ansari ansari shine yahya dan sa'id al'ansari shi yahya dan sa'id al'ansari imam bukhari ma ya rawaito hadisansa mana yana cikin rijalul bukhari an gano wannan ko daman idan aka ce rawa anhu malik an kammala idan ana tunanin wani saduqun ne kowaye kowaye kowaye da an ce rawa an fi malik ai imam malik ya rawaito hadisinsa shikenan kawai ko kuma a ce rawa an fi bukhari ai buhari ma ya rawaito hadisinsa wannan kawai tana zama shaida sai dai ka in na bukhari ne sai a ce rawa an fi bukhari fil sahih amma idan rawa an fi bukhari fil adab al mufrad ko fi tarikh al kabir ko fi juzul qira'a wannan akwai maganganu akan shi idan aka ce bukhari ya rawaito hadisinsa a cikin adab al mufrad ko a cikin tarihul kabir ko a ce rawa anul bukhari a cikin juz'ul qira'a ko a cikin af'alul khalqil ibad to lalle wannan akwai magana akan su to amma idan aka ce rawa anul bukhari a cikin sahih bukhari to wannan kat kenan قال يحيى بن سعيد الأنصاري يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ما كان الله سيرا دا أمين كان الله استبت أغريش يا كسنتي أزوني ya ibn sa'id al-ansari tabi'i ne ko sahabi ne tabi'i ne amma yanzu yana ba mu labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar a gaban shi sai ka to kaga tunda tabi'i ne ya ce manzo Allah yi kaza ya kaza ya kaza ya zama hadisi ne mursal ke ba wai dan ya cire sahabi ba domin idan tabbas ne sahabi ya cire bai zama ifi ba zai iya yiwuwa ya cire dan uwan shi ne sahabi ya ba ya cire dan uwan shi tabi'i ne kun gano wannan ku isa ibn abdul bar yake cewa hadal hadithu la ahfazuhu musnadan yace ban san wani hadisi ya kai labari ya abin nan ya zama musnad ba ma'ana ya zama kai tsaye zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin ma'ana mawjudun fi riwayat malik wa ghairi ma'anar wani hadisi sananniya ce ya ce a cikin ruwayoyin da malik yake da su wani hadisin shi ma kai labari ta waɗansu hanyoyi قال يحيى بن سعيد الأنصاري يكي cewa كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ما يكي على تلا دا أمين الله استبت أجريش يا كسن ينا زوني وقبر يحفر بالمدينة ألوك تنجا قبري أنا حق أشياء مدينة وني ya ما يكي على tsira da aminci Allah su tabbata a زوا yana zuwa jana'iza kenan yanzu ma gashi ga kabari a gaban shi ana sallallahu alaihi wa sallam ga wannan tarbiyya ce da duk wani wanda yake kwaikwayon ya ga ya bi tafarki irin na manzan Allah sallallahu alaihi sallam. kada ya tsammanin akwai wani girma da zai samu a nan duniya da zai hana mishi halartar jana'iza kun gano wannan shi ma ya fata in ya mutu a halarci tashi kada ya je ya mutu a cuta ku je ku binne shi kai da mutane da wani Allah shi kiyaye don haka amma ki Allah yana halartar jana'iza yana zuwa ta'aziyya yana zuwa gaida marasa lafiya kun gano waɗanda duk waɗannan abubuwan da suke nuna cewa yana tare da al'umma yana cikin al'umma yana sanin halin da suke ciki kun gano don ba a GRA yake ba har su gaida riya wa qabaru yuhbaru bil madina kaza GRA shine can wajen gari kun an abin nan kowa ya gidan shi sallama, zai ga wani farfaje gidan shi yake wasu kuma su fito masallaci su alhamdulillah mutum ya zama na kofar kirjin shi a buɗe yake kofar gidan shi a buɗe take yana halartar na mutane kamar yadda yake fata a halarci shi <clears throat> fattala a rajulun fil kabari sai wani mutum ya leka wannan kabarin fattal sai ce bisa mabuta ulmumin kai can makwantar mumin ko kuma ya ce makwantar mummuni kenan to amma lafazin bisa da ya amfani da shi zai fi gazgato a fasar farko kai can makwancin mummuni kasa ana kira a hausa ana kira makabarta da makwantai a gani domin ka ce makabarta ka halarto lafazin larabci ita ce makabara to amma in ka ce makwantai ga babu lafazin larabci kenan a ciki sai eh, hausa ce tsantsa sai dai ka fassara madja domin madja shine wurin da ake kwanciya jiminsa shine abin nan madaji ta jafa junubuhun anil madaji faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce bi isa ma ƙult kai can abin da ka faɗa saboda me ce bi isa madaji mu'min sai ma'aikin allah ya ce bi isa ma ƙult kun ga ana tarbiyyar hatta lafuzan da mutum ne ke amfani da su ma'aikin Allah yana tarbiyyantar da su ba bar mutum ya dinga amfani da kowane irin lafazi ba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare kar ku manta a nan a makabarta ake kun gano wannan wani iya kuskure aka gyara mashi ya halatta kenan a makabarta ya magana eh ko bai halatta ba ya halatta a yi nasiha kenan a an munkar a kautar da cikin gaggawa shi yasa suka ce duk abin da aka aikata a gaban manzo Allah sallallahu alaihi shiru ya zama sunna ta qaririya kawai saboda babu yadda za ka aikata mutum ya aikata barna a gaban manzo Allah ya shiru kabari ake ginawa ana cewa kaza ma ki Allah ya ce me yasa ka faɗi wannan magana ba haka ake faɗa ba faƙalar rajulu sai shi mutumin ya ce inni lam urid hadha ya rasulullah ya ma'aikin Allah ba na yi nufin aibanta kabarin ba ne ya ma'aikin Allah inna ma aratu al fi sabilillah abinda ne nufi shine yadda aka kashe mutum da domin ɗauka addinin Allah ma'ana yana ganin yana jin kaman tausayi na shi mamacin da ya rasu kun bai wannan ko ma'ana lafazin da ya faɗa ba shi yake nufi ba shi yasa zarkani ya ce idan mutum ya faɗi laf al'asuli ne kowa za a ɗauki magana shi a yadda ya faɗa kun gano wannan al'asuli shi ne hamlul kalami ala zahir yadda mutum ya faɗa haka za mu fahimce ta ba wani ne zai zo ya ce mana wai ba haka yake nufi ba shi din ya zo ya faɗa ya ce ba haka yake nufi ba ai yana da baki ba shi ya faɗa magana ba ko ba ka yi ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ce la misali lil qatl fi sabilillah ai babu wani abu da za a kwatanta shi da rasuwar mutum a fagen fama babu wani abu da za kwatanta da wanda aka kashe shi a fagen fama kar ka manta fa su ne suna cikin abin da mataki na nawa ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين wasu diƙinan wa shahadai annabawa su ne ajin farko sai siddiƙai su sai na abubakar kenan suna na maryamu wa ummuhu siddiqatun kana ya kula ni ta'am kaga tun Allah ta'ala ya ce su diƙa ce kaga ya zama ba annabiya ce kenan mun gogon na ku ya ce annabiya ce <laughs> ibn hasan imanin tuba ba an mata wahayi ba an tura mata mala'ika fata matsalar habashiran sauya ke magana da ayoyin da za ka yi rubutu kenan suratul abun nan an biya da suratul yusuf maki Allah ya ce la misla lil qatl fi sabilillah babu wani abu da za a kwatanta shi da kashe mutum da aka yi a fagen fama ɗaya kenan abu na biyu ma alal ardi atun. kun ga yanzu ya bada magana wan tausayin da mutumin ya ji na saboda kisa yanzu an salama ya cire mai wannan shubhar sai dai ya ji tausayin mutuwar amma in dai don falala na an kashe shi a abin nan a fagen fama to kawai ya ji cewar hankalin shi a kwance yake kun fahimci wannan ku yasa kake ganin mazhabin ahlus sunna ake cewa kage yanzu wannan manzo Allah ne tabbatar mai da shahadarsa yasa ake cewa duk mutumin da ya shahara a ce muna fatan Allah ya karbe shi a matsayin shahidi ko Allah ya karbi shahida abin nan shaida masa abin nan nashi shahadarsa wannan ba za ka iya cewa wani shahidi ba ne kai tsaye kun gano wannan ba za ka ce wani shahidi ba ne sai dai ka ce muna fatan allah ya karɓi shahadarsa domin ka ce shahidi ne ka ce dan aljanna ne yasa kake gani a har yanzu irin tarbiyyar da su malam Jafar suka yi haka ake cewa muna fatan Allah ya tabbe shi matsayin shahidi muna fatan Allah ya tabbatar mai da kyakkyawan zaton da mutane suke mishi kun gano wannan irin tarbiyya kenan da suke kuma akan ta ake maki Allah ya ce ma alal ardi buqatun babu wani guri a da yake a bayan ƙasa hiya ahabbu ilai wanda yake wannan wurin na fi son shi an ya kuna kabari biha a ce kabari na ya kasance a wannan wurin minha kamar ita ita ina madina saboda ai yace in ba kuma ta ga yace ce wa yi yuhbaru bil madina ga wani kabari a wani lokacin ga kabari ne ake haka shi a madina sai ma'aikin Allah ya ce ma alal ardi buqatun hiya ahabbu ilai babu wani wuri a faɗin ƙasar nan baki ɗayanta hiya a habu ilai wanda yake wannan wurin shi na fi so an ya kona ƙabari biha ƙabari na ya kasance a wannan wurin min ha kamar madina salasa marrati ma'aikin allah so uku yana faɗan wannan ya'ani almadina abinda ma'aikin allah yake nufi shine garin madina sai nuna mana makka da madina ne fi falala hmm? wani yana da cikin dalilin da mutanen da suka ce madina ta falala domin maki allah tsira da aminci allah su tabbata gari ya ce ma alal ardi buqatu hiya ahabbu ilayya an yakuna qabri biha minha da kuma asar da za mu karanta jimawa kaɗan na umar dan khattab gano wannan saboda in ka ji ana cewa da kaza da kaza wanne ifi to in baka da masaniya a kai ke shiru waɗanda suka ce maka tafi suka ce a lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fito da garin maka bayan sun tilasta mashi yi hijira yake cewa wannan garin shine garin da na fi so da ba don an fitar da ni ba da ban fita ba hmm? sai nuna garin maka ya falala kenan wannan in ana cewa makar madinan ne falala baka ga an faɗi garin ku ba ai kaga ya nuna <laughs> ya a su biyu ake to yanzu yadda za a ke maganin sabanin hanya ce guda ɗaya. a duk lokacin da Allah ta'ala ya azurta ka da zama a ɗaya daga cikin garin sai ka dage ka yi aiki tukuru idan ya zama na kana madina yanzu to ka tsaya ka nace da ibadoji a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane wannan zikiri karatun qur'ani salloli biyar wajibu ka samu kai su a ciki sallolin jana'iza da ake sanarwa ka samu kai nan za a ce sallu alal amwat ka tsaya kai sallu alal mayyit ka tsaya kai duk abu duk al'amura na ibada ka tsaya kai a wannan kaga yanzu ba ka san falalar madina ba to sai kuma ka koma makka yanzu ma sai ka tsaya dirishan ka tsaya kai aiki a maka ka fahimci wannan adadin kwanakin da kai a maka kana ibada kana dawafi kana shan ruwan zanzam ko a madina ba ko ruwan zanzam din idan ka dawo idan mutum ya ce madina tafi ka ce lallai kan dan mun yi ibada a can Allah ya karba mana in wannan ya ce maka tafi Allah shi karba mana ba kai ba kaman garuruwan biyu ne ake sabani a kansu kun gane wannan da ke ko saboda haka a har yanzu nan muna jan muna jan kuna yan uwan mu alhazai kada mutum ya ɗauki wannan a matsayin zuwa yawon bude ido zuwa maka da madina ba yawon bude ido ba yawon ibada ce kun gane wannan saboda ka mutum ya tsaya tsayin da ya ga yayi ayyuka na alkhairi a wannan wurare ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce salatu fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid ita yin sallah fi masjidi haza a cikin masallacin nan nawa a ciki ba a waje ba domin fi fi zarf a cikin masallacin nan nawa afdalu min alfi salatin ya fi yin salloli dubu ba wai yayi daidai da salloli dubu ba ya fi salloli dubu fi ma siwahu a masallatan da ba shi ba masallacin abuja masallacin mina masallacin jidda masallacin riyadh eh duk ya fi illal masjid haram inda dai banda masallacin ka'aba da ke maka shi kadai ne ya fi masallacin madina lada a gano na wanda suka ce maka tafi masana da wanda ne kenan ko yawwa na masallatan masu falala gaba ɗayan guda uku ne falala ta musamman makka madina da masallacin kudus wanda sa annabi suleiman suka gina ka gane wannan da ke ko to waɗannan su ne masallafiya masu alfarma wanda yake su ne aka yi dake ke shiri kanas ta kano ka ce ka tafi ziyarta amma ka tafi kaula ka ce wai ka tafi alhaji ai wannan kai ma ka san nan kai fa <laughs> kar in yamma kuma ka ce ka zama alhaji ana yin gabas ana cewa ne ya tafi gabas in ka tafi yamma a ce ka zama alhaji ya ka gaba ta taso wannan to gaskiya wannan mutum ya kokari mun sha maimaitawa ma'aikin Allah ya ce eh salatun fi masjidi hada yin sallah a cikin masallacin nan nawa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban masallaci ne yana da jami'an tsaro na ciki da na waje akwai ofishin yan sanda ma a wurin wanda yake na masallacin ne kun gane wannan da ke ko domin tabbatar da tsaro duk inda aka ce sama da mutane miliyan za su sallah a wuri kasan dole a samu jami'an tsaro masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukar sama da mutum miliyan biyu lokaci guda idan ana sallah eh eh domin iya iya abin din da suka sa kai subhanallah sai kaga sallar idi sallar idi ana yin ta ne kai sallar asuba ake a wurin indai kana so ka samu sallar idi zaka tafi tun karfe uku na asuba ne sai ka je ka sallar asubahin ka a wurin in ka sallar asubahin ka a wurin sai ka zauna kai ta zikiri har zuwa lokacin sallar asuba yi sai a sallar asuba shi kenan ai sallar idi sai a sallar idi eh eh a masallacin ake da haka ma maka a masallacin ka'aba ake to ina za ka kai waɗannan mutane mutane sama da mutum miliyan biyu ina za ka kai su kuma gargamanta galibin su baki ne kashi 80 kashi 99 baki ne ba 'yan gari ba ne so idan 'yan gari ne ko mutum miliyan nawa ne sun san masallacin idi ai ba shi kaɗai ne masallacin idi ba akwai wasu masallacin idi wanda yake yan gari sukan je can to amma baki wani zuwan shi kenan wannan lokacin ya taho ne ya baro duk inda zai ne zai zo sallar idi a nan madina yana yi ne wuce to sai ka ce da shi an yana na gabar da gari ne ko ne da gari ina zai je je sallar idi ai sai ina zai je sallar idi ba kun gane wannan da ke ku saboda haka idan alhaji zai shiga ba a shiga masallacin da kayayyaki kaje je ka so sun da ka ai ka san ko banki ba a shigar da kayayyaki ko suna da jaka abin da inda kake sawa sai dai na banki firi ne ko ba haka ba to suna su ba firi bane za ka sa ne gwargwadon girman jakarka gwargwadon kuɗin da za ka biya kuma awa awa ake lissafawa ka gane ko ba wai riyal goma ne ko da shekara goma ne a'a da awa ɗaya ga kuɗinta da awa ɗaya ga kuɗinta saboda haka kana zuwa awa ɗaya da minti ɗaya kaga ko dan abu na za ka yi ba ka kuke ta kwamfuta ce ake programming nata ana sa wa ita za ta ba da cajin to su mutanen mu gani suke da su aji ko abin nan kayayyakin su a cikin wannan amana din wannan wuraren kwara su sallar su a waje sai su sa kayan su a gaban su ka gano wannan sai su sallar su a waje su sa kayan su a gaban su Shi ke nan kaga bai samu falalar sallah a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kada mu manta ba a hana mutum isayayya ba ya zama mai dabara mai wayo kasuwannin na har sha biyun dare ci suke yi me zai hana idan aka idar da sallar isha karfi na ake idar da sallar isha yanzu takwas ba ta rufawa sosai ko can din ma takwas ba ta rufawa yanzu ake idar da sallar isha sai ka bari idan aka idar da sallar isha aka yi kai zikiranka kai salata annabi kai me kai me zuwa karfe tara misali sai ka fito in ka fito ka je ka ci abincin ka sai ka shiga kasuwanni ka ke ka in ka siyayyarka sai ka hau mota ka wuce gida ya fi ko fi ba to amma tsakanin magariba da isha ya je ya siyayya ya zo kaga dole zai sallar ishe shi a waje kenan kuma wani abin da kai ci tsakanin magariba da isha kujeru ne na ilimi ake ta karantarwa a cikin masallacin nan karantarwa ake yi sosai da sosai sama da kujera saba inci a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ku fahimci masallaci mai girma ne iya eh, lokaci guda kowanne wuri suna karatu su nan baya shiga can nan baya shiga can da speaker mana da speaker mana mana technology ne ake yi su mana na yi mamaki da suke programming din wurin nan in za a yi kiran sallah speaker ɗaya take tashi gaba ɗaya amma za a yi in za a yi karatu to kowanne majalisi da speakers kuma iyaku kaɗai kuke ji can ma suna yana can ma suna yana tsakanin magariba da tun bayan la'asa. haka za ka gani ana ta karantarwa ana ta hata akan abin da ya shafi aikin hajji in lokacin azumi ne ana ta yi akan abin da ya shafi aikin umara in gano wannan amma zai gama alhazan sun fita sun ji suna ta siyayya ga mutum da kaya riki riki aikin hajjin fa saura sati biyu ko saura sati uku amma ga yana ta sayayyar kuma sai ga kaman ba kaman ba a gaban shi ba za ka ji gidan rediyon kaduna gidan kafafen yatsa labaru suna cewa alhazai sun fara sai da kayayyakin su a jidda <laughs> kuma gaba kullum sai ka ce kananan yara dole ya kasafi tunda bara ya ji an ce wasu sun sai da kayayyaki bana ma ya ji an ce wasu sun sai da kayayyaki in ya ji sai sai bi kuɗinsa ya sanya zai ajiye kuzuri garin maka yana da falala gaskiya duk wanda Allah ta'ala ya azurta da zuwa kada yi wasa kada ya tafi gantalin wasu masallatai a ce ga masallacin abubakar ga masallacin ufuman ga masallacin waye ga masallacin waye kana tsammanin ma'aikin Allah zai gina masallaci abubakar ya koma gefe ya je masallacinsa ko aliyu ya koma gefe ya je masallacinsa ko aisha ta koma gefe ta je masallacinta duk masallatai ne ma da a tarihi ma ba su tabbata ba haka za ga alhaji sun ban masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi ziyara sun ji ana ta su wani kufe Allah ya sauke haka ma garin makka shi kan sallah a masallacin makka ai shine karshe kat amma sai ga alhaji sun shiga kasuwanni an shiga waye ka rasa ma me yake kai shi Allah ya sauke babu ma kunu fihi shahada babin da zai mana bayanin abin da ake fata shahada ta kasance a kai ƙalar himahullah haddasa ne ya haya an malikin an zai aslam an umar bin khatta wa radu yallawa an nuka kul allahumma in ni asaluka shahadatan fi sabilik wa wa fatan bi hadisi daga ya ibin ibini ya haya laifi wanda ya rawaito shi daga wurin malik an zai bin aslam daga zai dan aslam anna umar bin khattab radiyallahu an lalle umar dan khattab Allah ta'ala iya dare shi Kane Kulu addu'a shi ta kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka shahadata fi sabili ya Allah lalle ni ina roƙonka shahada a fagen fama domin ɗauka ka ya Allah wannan ya halatta a roƙi shahada kenan wa wafatan bi baladi rasulik ya Allah ina roƙonka cikawa ta ta kasance a garin annabinka kuma dai garin kuma da ba a yaƙi yana roƙon shahada kuma shahada ta kasance a birnin madina sai na na hausa ta tambaya ya abin zai kasance sai ya ce ya atillahu bihi insha idan Allah ya amsa shi zai kawo wannan eh sai ya amsa kuma kar kuma ta a karatunmu da ya gabata ya yi addu'a kuma ya Allah kar ka sanya kisa na ya kasance a hannun mutumin da yi maka sallah ya sallah ya maka sujjada ɗaya don ya fi so da zai kashe shi ya zama ɗan wuta ne na har abada sannan kuma yanzu yana addu'ar ya Allah ka sanya abin nan ka karɓe ni a matsayin shahidi sannan kuma ka sanya shahada ta kasance a garin annabinka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ruwayar zaid bin aslam zuwa ga abubakar umar dan khattab ruwaya ce mun munqati'a sai dai al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin ta hanyar sa'id bin abi hilal an zaid bin aslam ana abi ruwaya ta kai labari kun bayyana wannan da ke kun abin da yasa ke faɗa zai kaza an ce ai waɗan hadisai ne ga sanan wani dama asali yana rike shi da muwadda saboda <laughs> eh, shi ba a so ya an ce malikiya shi ya ɗauka an ce waɗa wai ana nufin mazhabin malikiya ne saboda ya karɓi addinin nashi ya fahimci sunna tashi in sunna ce ya fahimce ta a bai kun gane wannan da ke ko shi mai yana adawa da fikihu ko an ga ce mai muwadda ka ce mai mazhabin malikiya ne ga wani ya dibi daji sosai da sosai sai yi kokarin tallafo shi shi kuma wannan takiban shi da abin nan ba dama ka ce a muwadda akwai akwai wasu kore-kore a kai a'a ko komai a bar ilimi ya tantance kanshi shi ne ubangiji allah ta'ala ya karbi addu'ar sai na umar allah ta'ala ya karbi rayuwarsa a ranar 26 ga watan zulqa'ada a shekara ta 23 da hijira wanda ya kashe shi shine abu lu'lu'atul majusi fairuz abin nan ne shi ne kashe shi eh an san shi mana an san shi ai bai sha ba bai gudu ba ai an kama shi an kama shi sai na umar sai da ya kwana uku bayan wannan abin nan bayan wannan sukar imai da wuka labari ne mai tazaran gaske wanda yake ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi bayani a kan wannan ɗin ai kaga zamanin ma musallin babu fitina zamanin sunna abubakar babu fitina kun bai ci wannan sai yake ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ke cewa akwai wata kofa ita ce kofar fitina idan aka balle ta to shikenan an kwance fitina an fitina ta kullu ta fito to babu wani wanda zai iya ɗaure ta sai sai na umar ya ce ya rasulallah kofar bude ta za a yi ko balle ta za a yi sai ce balle ta za a yi ku lura da a ce kofa an bude ta da an balle ta wanne ne ya fi kyau bude ta da zara an ce an nemi kidin an rasa an ji an ɗauko guduma ya kuke ganin za ta kasance kun gano wannan ya ce kofar balle ta za a yi ko kofar nan tun da aka balle ta har yanzu babu zaman lafiya tun da aka kai na umar a har yanzu nan da muke magana mai kuke gani shine farkon kisa irin wannan da aka yi Shi ne tun da fitina ta kunno kai har yanzu tabbata kan usman bin Affan tabbata kan Ali bin Abi Talib a jere haka fitina ta ta zo khawarij suke nan waye waye suka yi nan fitintunu iri daban-daban suka ɗauki makami Allah ya sauwake alaikun salam ai na faɗa a shi shekara ma ke ne shi shekara yake kuma lokaci 26 ga watan zulƙada watan 11 kenan shekara ta 23 da hijira a ba kashi shi wani isa da ce aika ga zamanin manzo Allah ba fitina zamanin Abubakar ba fitina saboda duk waɗannan kofofin buɗe su aka yi ba balle su aka yi ba kun gano wannan kowa rasuwa yi eh, ba balle su aka yi ba amma da aka kashe sai na umar dofa tuni eh kuna jin shida ashirin da shida ga watan sha ɗaya shekara ta ashirin da uku yanzu ba mana shekara ta dubu ɗaya da dubu talatin ba ne kwanan watan ne ashirin da shida shekarar kuma sha ɗaya abin nan watan sha ɗaya shekarar kuma ashirin da uku <laughs> ya ga kwanan watan ya huce shekarar ne wannan ya nuna cewar umar yana cikin waɗanda suke ganin madina ta falala don yi cewa fatan bi da rasuli ya Allah kuma na roƙonka cikawa za ta kasance a garin annabinka annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam قال رحمه الله وحدثني عن مالك وانا حديث بخاري يروي toshi na umar kenan sai dai arwayar bukhari allahumma rzuquni Allah ka azurta ni da shahadatan fi sabilik wannan kuma allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilik وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومروءته خلقه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجريء يقاتل أما لا أما لا يبوء لا يؤوب به إلى رحلي والقتل حتف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه على الله وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد الأنصاري دان عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال Lallai umar na khattab Allah ta'ala ya ce, shi yace karamul mu'mini kawa darajar mummuni ita ce jin tsoron Allah kuma haka yake ba inna akramakum indallahi atqakum darajar mummuni falalarsa ita ce jin tsoronsa kun ga ba shugabancin shi ba kenan ba girman kabila shi ba kenan ba wani abu na shi ba wannan shine girmansa wa dinuhu hasabu addininsa shine dangantaka shi ya dangantu ga addini ya fi da ya dangantu ga wani gida wanda yake mana addini kai waye ka ce kai musulmi ne ya fi a kan kai waye ka ce kai eh <laughs> <laughs> kai dan liban ne ko kuma kai dan waye shine shi sa Umar dan Khattab yake cewa ku san dangantakar ku gwargwadon wacce za ku sanar da za ku sadar da zumunci da ita dangantakar ka da yan uwanka ka san gwargwadon wacce za ta za ka iya sadar da zumunci da ita domin kai zirfi zai ka su daga cikin kakannin ka zawa ne eh <laughs> to ya ga wannan me fa'ida shi ilmun la yanfa wa jahalu la yadur mai risala ya wannan magana saboda haka ba wai sai ka abin nan akan wannan ba addini shine kan gaba ko da yaushe ka fifita addinin ka to kuma kusa abokan gaba ko da yaushe ba addini suke sawa ba babu irin kacaccala al'umma da basu yi ba sun kacaccala ta a bangaren bangaranci akwai arewa akwai kudu ko ba haka ba sai zama na a kan wannan ake kira mun banda in a waje ne a kira ka ku 'yan ƙasa ne su kuma ba 'yan ƙasa ba ne saboda haka ko da waliyi ne daga cikin auliyaullahi tun da dai ba ɗan ƙasar ku ba ne kai babu ruwan ka da shi maza Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harb to irin waɗannan ba karamin ba ne aka zo kai ɓangaranci shi yana kudu kai kana arewa kai kana arewa shi yana kudu da haka ko da wali ne daga cikin auliya da ba bangaren kuɗi ba shikenan ba tare kuke ba aka zo ake kabilanci ai to kuma bangaren kuɗin ne ko arewan yake to ba kabila kuɗi ba ku lura ne ake ake aka ba hanyoyi domin karya karfin al'ummar musulmi karya karfin su to kuma anan ne ba haka dai za ga abubuwa masu tarin yawa da ake ta amfani da su wasu musulman alhamdulillah tuni sai riga sun gano saboda ba a ya kasu da wannan wasu kuma sun sun ɗauki wannan ibada ce ya ta'abbadu ne biya amma mutum ya sani addini shi ne kan gaba kawai wa dinuhu hasabuhu addininsa shine dangantaka shi wa muru'atuhu khuluquhu ɗabi'unsa su ne mutuncinsa ko ɗabi'un wani su mutuncin wani ɗabi'unsa shi ne mutuncinsa wal jur'atu man karfin hali wal jubunu da tsoro ghara'izu wannan waɗansu abubuwa ne ya zo Allah haifu isha da Allah ta'ala yake sanya su inda ya dama kun gani karfin hali da tsoro za a gan su ɗabi'a ne ghara'is ɗabi'a ce shi wani tun farkon shi haka Allah ta'ala iyo shi matsoraci kun gane wanda ke ko inda za a ce gaɓe ranar gaɓe ranar sai ga ya gudu ya yi ta amma wani yaro ne za ga ce ga miciji ne sai ce yana ina kuna ɗauko sanda shi yana haka wani zai shaƙo yin shi a gani za a ga rami ne za a ce miciji ya shiga sai ga ya zage hannun shi haka wai yana sa hannu a ciki <laughs> eh, babu tsoro wannan irin waɗannan haka Allah ta'ala yake sanyawa sai sai na umar ya ce faljabanu kar ku manta shi fa matsoraci ya firu an abihi wa ummihi wallahi zai iya guduwa ya bar iyayen shi ya bar uwar shi da uban shi ba zai iya kare su ba ko ba ka yake ba matsoraci ba <laughs> wallahi zai iya guduwa ya bar iyayen shi ka kusa mutumin da ya gudu ya bar iyayen shi ya gudu ya bar matar shi ma ba wani abu bane kenan wal jari'u amma mutum mai karfin hali yuqatilu amma la ya ubu bihi ila rahalihi wallahi zai iya yin yaki zai iya cijewa ya daure akan abin da in rikicin ya kare ba zai samu komai akan shi ba ba zai iya komawa gida da komai ba amma zai iya turjewa saboda tsabagen karfin hali ko ba kai ke ba sai ga mu haka walƙatulu shi kuma mutuwa ta hanyar kisa ma'ana kisa hatfun min al hutuf hanya ce ta mutuwa daga cikin hanyoyin mutuwa nan ba bahaushe yana cewa al-mautu wahidun ba wa sababu kasir wai mutuwa ɗaya take wai <laughs> mutuwa ɗaya take amma hanyoyinta da yawa to shi kisa ɗaya ne daga cikin hanyoyin mutuwa fi sa wani yake cewa wa mallam ya mutu bi saifi mata da ghairihi walakin mota saifi ala wa sharfu duk wanda bai mutu ta tsinin takobi ba zai mutu ba ta wani abu sai dai mutuwar takobi ita tafi ka gano wannan ku saboda haka wai batun mutum ya ji cewar ba zai mutu ba ba ta taso ba wannan gurguwar fahimta yake da ita zai mutu ya riƙi ala kyakkyawar cikawa da inda ba zai mutu ba da ya tambayi ya tambayi baban shi ina kakan shi an ce mai gashi ya tambayi kakan shi ina na shi kakan to kuma ba da wannan amsa za ta dan jima ko a gani ya nuna ana mutuwa ke saboda ke dai a nemi kyakkyawar cikawa ya Allah kai mana kyakkyawar cikawa wal qatlu hatifun mutuwa ne min al daga cikin nau'uka na mutuwa wa shahidu shi kuma shahidi man ihtasaba nafsuhu ala Allah wanda ya bayar da kanshi yana neman lada a wurin Allah shi shine shahidi kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine shahidi so saboda haka duk wanda ya mutu a fagen ɗauka addinin Allah wannan shine shahidi duk wanda ya mutu a koda ba yaƙi ya ji ba akan hanyar Allah ya tsaya ne akan turba ta Allah ta Allah ta shi ana fatan shi ma shahidi ne wannan asar Imam Malik ibn Anas kadai ya ruwaito shi babul amali fi ghasli shahidi ana wanke mamaci ko ba a wanke shi ana wa mamaci wanka ana mishi mana ana ma shahidi wanka ana wa mamaci wanka ana ma shahidi wanka قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي shine wanda ya rawaici wada a wurin baban shi Yahya ibn Yahya al-Laythi shi Yahya kuma ya rawaici wada a wurin Malik ibn Anas agar ruwaya ce kan ruwaya kan ruwaya kan ruwaya حدثني يحيى عن مالك عن نافع دغ نافع عن عبد الله بن عمر دغ عبد الله بن عمر أصحاب الأسانيد كنا shine isnadi mafi tsafta in ji imamul bukhari shi shine hadisin da ta ka shi malik an an ibn umar abdullahi dan umar yake cewa anna umar bin khattab lalle umar dan khattab wa kenan baban shi yake cewa ghusila an mashi wanka a to ai baban shi ne dole ka yadda domin watakila yana cikin waɗanda suke wankan kowa gaba wa kuffina an mishi likafani wa sulliya alaihi kuma an mishi sallah wa kana shahidan yarhamuhullah kuma ya kasance shahidi ne ubangiji Allah ta'ala ya mishi rahama am wa hadathani an malikin annahu balaghahu an ahli ilmi an ahli ilmi annahum kanu yaqulun الشهداء في سبيل الله لا ولا يصلى على أحد منهم وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها ياك <laughs> إيه <laughs> قال مالك رحمه الله وتلك السنة وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات قال وأما من حمل منه فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل يصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا إمام مالك هنا إيه أول ولا مغانا كنا الله كرتو ذات يكي وحدثني أم مالك أنه بلغه إمام مالك إبن أنا ذكي تشوى بياني سنزومشي عن أهل العلم daga ma'abota ilimi shi imam malik ne ya ce daga ma'abota ilimi ma'ana na sama da shi kenan fa daga kamar shi sai na sama da shi ah, su ne akalla ka ce fuka haul madina wanda ke imam malik ibn shi karan kai shi yana saurara ma waɗannan malamai guda bakwai Fuka awu saba to imam malik ibn anas ya ce malamai sun ce kai ga dai shi za ka yi ya za ka ji wanda yake a wurin imam malik imam anas a garin kuma ya ce a samu ɗaya wanda malik zai kira matsayin malik to a garin madina fa kar ka manta garin madina a lokacin a lokacin fa ba wai an jima ne ma'aikin allah tsira da abinci allah tabbata gare ba wai ya yi shekaru ne da rasuwa ba akwai almajiran almajiran sahabbai da yawa suna numfasawa amma ya ce guda bakwai a gari irin madina wani garin da muke ta da falala shi tun ɗazu hagu ai garin ma da bai kai madina ba ga bai ya dace a ta akwai almajirin malik a ta akwai almajirin malik wato kullum mutum yi karatu a wurin malamai wallahi karatun zai zama mishi mai dalili kullum mun sha maimaitawa da ibn hajar yake so ya karatu hadisi a wurin malami da ya tashi sai ya zaɓi malamin da yake shi shi kaɗai ne duniya ta sallama mashi a ilimin hadisi a lokacin shine zainuddin iraki wanda yake da alfiyatul iraki sai je karatun hadisi a wurin karatu musalul hadisi duk wani wanda za a ce ka wani ya faɗa wani ya faɗa za a koma a ce zainuddin iraki ya faɗa ne sai je wurin shi yi karatun ba shi kenan ba kun gane wannan da kyau imam malik ibn anas ya ce ya ji malamai suna cewa an ahalin ilimi daga ma'abuta ilimi Allah ta'ala ce fas'alu ahalin zikiri ba wai gaje ku tambayi kowa da kowa ba karka ce wai kai tambaya wai an ce masa wallahi ko duk wanda ka tambaya kawai kai ma ka san ba malami bane inda gurgurdan ilimin da yake da shi za a mayar da shi ilimin allura a ce ka je maka allura da wani ilimin ba za ka yi ba eh ilimin da yake da shi a ce a mai da shi ya zama na rikitanci ka je amfani da wannan ilimin ya maka allura ba za ka yadda ba to ya za a ka ce wai ai ai ka tambayi malamai ai malamai sun ce daman so kake kai barnaka to ka rasa madafa sai ka ce kai tambaya daga ce ai malamai sun ce sai ga malami wani ya je ya tambayi malamai goma ba su ba shi amsar da yake so ba idan ya tambayi na sha ɗaya ya ba shi amsar da yake sai ya ɗauki na sha ɗaya ce ai malamai sun ce ita kan ba mata Allah ya so wake. yace annahum kanu na sun kasance suna cewa dawa fi sabilillah waɗanda aka kashe su wani dauka addinin Allah la yughsarun ba a masu wanka wala salla ala ahadin minhum ba a yi daya daga cikin su sallah wa innahum yudfanuna fi thiyabil lati qutilu fiha ana binne su a tufafin da suka rasu a ciki ma'ana ga suna an gama yaƙi wada'at harbu aw zara'a an kammala yaƙi ga suna an kashe na kashewa su ko sai a ji a binne su قال مالك رحمه الله وتلك سنة في من قتل في المعترك في المعترك wannan sunna ita ce wacce ana yin ta ne ga mutumin da aka kashe shi a fagen fama falam yudrik hatta mat ba a same shi ba har ya rasu amma shi Umar dan Khattab ai an same shi har yayi kwana uku kuma ci wannan malam Jafar an same shi har an dauke shi zuwa asibiti ai ba a taken take ne ya ya cika ba kun gane wannan da ke ko an dauke shi ina jin ana ta kokarin bude motar motar to kasan a ja aya ne a ja mota motar ma remote take da shi ba a samu bude ta ba sun yi ci mu ja su ja mota mu ja mota su sa riga mu sa riga mu ja aya su ja baya domin ba za su yi jan aya ba a su yi su ja mota ba su yi jan aya ba a kafin ci wannan ko wa amma man humila minhum fa'ash amma mutumin da aka ɗauka daga cikin shahidai ɗin har ya samu ya rayu nan gaba fa'ashe masha Allah ya rayu gwargwadon wani lokaci ba da zalib bayan haka fa'innahu yughassalu salla alai shi za a mai wanka za a mai sallah kama umila bi umar bin khattab kama yadda aka umar dan khattab ai yayi kwanaki mun fahimci wannan da kyau ko to amma an gama yaki gashi nan mutane duk sun mutu to waɗannan kan sai a abin nan nasu bari mu karasa wannan babu na ƙarshe babu ma yi ƙorahu mina shai yi ji alufi sabilillah babu da zai mana bayanin wani abu da ake kyamar a sanya shi wajen ɗauka addinin allah an san shi yaki ba komai yake bukata ba ba komai mutum zai je ya zo kuɗin riba kuɗin waye kuɗin waye kuɗin waye shi zai abin nan ba قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشدتك, بال... نشدتك الله أصحيم زيك قال له نعم wadda yahaya an malik an yahaya haya bin sa'id daga ya haya bin sa'id al-ausari anna umar bin khattab lalle umar bin khattab kana ya hamilu fil amil wahid ya kasance a shekara guda umar bin khattab yana turawa yana labtu a kan raƙuma raƙuma dubu arba'in a tura wannan a tura wasu nan a tura wasu nan a tura wasu nan a tura wasu nan ko kasuwanci ko waɗansu ayyuka ɗin ko isar da saƙonni a dole wani ta zama kuma tana kasuwanci yi ya hamilu rajula ila shami ala ba'ir mutum guda ana bashi raƙumi guda ya tafi ƙasar sham kun gano wannan da ke ko saboda ƙasar sham akwai makiya sosai da sosai akwai abokan gaba a hanya saboda haka sai wanda za a tura yankin sham sai a tura shi akan raƙumi guda shi shi kadai ta yadda ko da wasu sun kawo mishi hari zai iya gwargwadon kare shi wa ya rajulai rajulaini ilal iraki ala ba'ir amma waɗanda za a tura ɓangaren iraki sai a haɗa mutum biyu raƙumi ɗaya mutum biyu raƙumi ɗaya kun gano wannan saboda su akwai ƙarancin abokan gaba kun gano wannan da kyau saboda watakila mutum yana kara kuma shi shi kadai zai fi sakewa saboda ina ce su biyu ne to kar ka manta fa wani yana son ya tafi hanyar iraki raƙumi ne za a ba abin nan su biyu za a ba raƙumi ɗaya to amma kuma fushi shi raƙumi ɗaya yake so shi kadai a ba shi shi kadai fa ja'a rajulun min ahli iraq sai wani mutum daga cikin mutanen iraki ya zo fa qala sai ya ce ni wa suhaiman ya umar ka bani rakumi ni da suhaiman mutum nau kenan mutum biyu kasan su haim din shi ne wannan tozon na bayan raƙumi su haim sai yake sai ya sanya sunan wani haim kun gane maganar in aka bashi raƙumi ɗaya sai ya je ya haushi shi kada ya kama hanyar iraki sai ya ƙirƙiri sunan wani mai suna suhaim sai ita dilisi a ciki ka gane maganar sai umar dan khattab da yake a dama shugaba yana sai zama ƙwararre faƙala lahu umar bin khattab sai umar dan khattab ya ce na shattu kalla na haɗa ka da Allah a suhaimun zikun ya ce suhaimun shine to zan na kan raƙumi ƙala lahu na'am sai ce in eh, shi <laughs> kun gano wannan da ke wato wallahi sai ga hankali da mutane Allah in ba haka ba ha sai su ragaga zai su kai ka su baro sai ya kirkiri sunan wani ya sunan shi suhaib domin in aka shi in aka kwanto rakumi aka ba sai ya tafi neman haim kawai sai ya hau rakumi shi shi kadai sai a kallaci hanyar iraki mutum biyu akan rakumi daya ga wani mutum shi shi kadai akan rakumi daya in ba a yi dogon tunani ba sai a ce ai amirar muminina ya mubi ya hada mu da rakumi ɗaya amma manya ba wani rakumi ɗaya ba a san dabara da ba to shi kuma da yake ubangiji Allah ta'ala yana haska musu domin duk mutumin da ya tsaya zai adalci Allah ta'ala zai huce mishi gaba sai ci a ah, suhaimun zik suhaim shine wannan tozon na kara kuma yace eh, shi da an gano da da shi wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk a wannan ruwaya ta yahya ibnu yahya al laysi iya wannan asar ɗin kawai ya kawo amma a kotar waya ta muwaɗa ɗin wacce ike ta yi bayanin waɗansu abubuwa da ba a yadda a sanya su a cikin kayan yaƙi ba shine babu ma yukrahu min shay'i alu fi sabilillah ma'ana nan da ya za ka iya cewa babu wani abu kai tsaye da wannan ruwaya take nuni kan shi in dai banda abin da shi wannan mutumi da ya yi ce a bashi raƙumi shi shi kadai ma'ana yana so yi yaudara a bashi raƙumi a bashi sirdi na mutum guda ya ce kuma fi sabilillahi Allah ta'ala shi kiyaye Allah ta'ala ya sirri subhanaka allahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam